فاسأله أهل الذكر كرم سني حكمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة ما سورة عليه بركم كدور حكا دكما ساكي سادوها دمو أتكين شرن كرم سني حكمي shirin da kan bujirar da tambaya tare da ƙoƙarin amsa ta bisa bincike a littafin Allah wato Alƙur'ani mai tsarki wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadisan iyalan gidan manzon Allah tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadisai da kuma sunnar kakansu Mustapha tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidansa tsarkaka. sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi sunna da tafarkin manzon Allah domin samun tsira daga ɓata. tambayar mu ta yau shin ayoyin kamalar addini da cikar ni'ima tana kafa dalili ne na khilafancin Imam Ali alaihi salam shi kadai ko kuma dukkanin shugabannin shari'a sha biyu na iyalan gidan annabta a tsarkaka kafin amsa wannan tambaya bari mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai Ma وزادني وزادني منك قربا saurare barkanmu da sake saduwa Hakika a makon da ya gabata mun gabatar da wannan tambaya a yayin da muka yi nazari game da aya ta 67 cikin suratul ma'ida inda ta yi bayanin cewa hakika Allah ta'ala shi ya san inda yake saka sakonsa. Hakika kuma ya umarci ma'aikinsa amintacce tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan sarkaka da ya isar da wannan sako a hajjinsa ta ƙarshe wacce ake kira da hijjatul wada. kuma rashin isar da wannan saƙo na a matsayin rashin isar da tushen saƙon Ubangiji, wanda yana nufin cewa wannan umarni na Allah da ya umarci isar da shi shi ne ke ƙarfafa addininsa wanda ya da shi ga bayansa, kuma rashin isar da wannan saƙo yakan sanya na ƙasa a cikin addini, domin haka ne ayar kamalar addini da cikar ni'ima. bayan da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalin gidan tsarkaka ya isar da wannan umarni a ranar gadiyar ta sauka. Hakika wannan aya ta sauka ne domin ta bayyana cewa bayan isar da wannan umarni Allah ya cika addininsa wanda ya yardewa bayansa da shi kuma ya halatta tsarkaka ga bayansa to menene ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isar kafin saukar wannan aya masu saurare hakika malaman tafsiri sun tabbatar cikin binciken su da dama da suka yi tare da isnadi zuwa ga wasu riwayoyi da dama da aka rawaito daga bangaren shi'a da sunna cewa abin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isar ko ya bayyana a ranar gadir na zuwa ne a matsayin amsar umarnin Allah Maɗaukakin Sarki, wanda ya zo cikin Suratul Ma'ida inda Allah Maɗaukakin Sarki ke cewa, Ya kai wannan manzo, ka isar da abin da aka saukar gare ka daga Ubangijinka, idan kuma baka aikata haka ba, to baka isar da saƙon ba, Allah kuma zai kiyaye ka daga sharrin mutane. hakika Allah baya shirar da mutane waɗanda suke kafirai. Suratul Ma'ida aya ta sattin da bakwai wannan umarni na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance ga dukkanin al'ummar musulmi a yayin da yake dawowa tare da su daga harshensa ta ƙarshe kafin komawarsu zuwa garuruwansu da gidajensu. Hakika matsayin gadi ya kasance mararrabar alhazai na zuwa garuruwansu kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ya yi hakan ne domin mafi adadi daga cikin al'ummar musulmi su saurari wannan saƙo da Allah ya umarce shi isarwa a wannan guri mai albarka ne ya naɗa abul hassan ali bin talib alaihi salam majibincin al'amuran musulmi bayansa ya ce duk wanda na kasance majibincin sa to ali shine majibincin sa ya ubangiji ka taimaki wanda ya taimake shi kuma ka ƙi wanda ya ƙi shi sannan ya umarci al'ummar musulmi da su yi masa mubaya'a sai suka yi masa mubaya'a hakan kuma ya kasance isar da sako na umarnin allah maɗaukakin sarki kimanin sahabbai ɗari ne suka rawaito wannan hadisi na gadir hum a cikin littattafan musulunci wanda da wuya ka samu wani hadisi mutawatiri da ya samu wannan gata na yawan marwaita da wannan dalili ne ayar da ta gabata ta kasance dalili na imamancin shugaban mumune ali bin abi talib alaihi salam wanda babu wani munsifi da zai iya inkarinsa duk da irin kokwanton da malaman Bani Umayya da Bani Abbas suka sanya a cikin wannan riwaya ta hanyar kirkiro da wasu riwayoyi da suka kalubalanci wannan riwaya. Tambayar da za ta biyo baya Shin hudubar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta kasance ne kan shelanta shugabancin Imam Ali alaihi salam shi kadai? Amsa wannan tambaya za ta zo muku ne bayan mun saurari wannan. masu saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran idan muka bibiyi wayoyin da aka rawaito game da hudubar annabar rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gadir hom za mu samu cewa waɗannan riwayoyi sun shiryar da mu zuwa ga naɗin shugaban ne ali bin abi talib alaihi salam a matsayin majibincin al'amuran musulmi bayan ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da kiran musulmi su yi riko da nauyayen shari'a guda biyu wato littafin Allah da tafarkin shugabannin shari'a sha biyu na iyalan gidan annabta a tsarkaka hakika ya zo cikin riwayar wannan huduba da babban malamin fiqhun nan na mazhabar shafi'i shehul islam al-jawini wanda ya kasance yana daga cikin manyan malamai na karni na bakwai ya rawaito a cikin littafinsa mai suna fara'idar Simtayin hakika ya tattaro masadir da dama daga cikin littattafan sunna daga cikin waɗannan riwayoyi an bayyana cewa yayin dawowar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga hajjinsa na ƙarshe a ranar 18 ga watan Zulhijja an sauka masa da wannan aya ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukar gare ka daga ubangijinka sai ya sauka a wani wuri da ake kira da gadiru home daga ju'ufa domin shi wannan guri mai albarka ya kasance mahaɗa ne na hanyoyin garin madina masar da birnin sham sai manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsaya a nan har sai da waɗanda suke bayansa suka iso sannan kuma ya bayar da umarni a dawo da waɗanda suka riga suka shige gabansa a yayin da lokacin sallah zahar ya yi ya ba da umarni aka kira sallah sannan ya yi sallah zahar tare da mutane sannan sai ya tashi ya yi musu huɗuba ya miƙa godiyarsa a wurin Allah maɗaukakin sarki sannan ya yi wa tarin wannan al'umma wa'azi masha Allah har wurin da yake cewa ya ku mutane hakika ni na gabace ku kuma hakika za ku tarar da ni a bakin tabkina kuma zan tambaye ku a game da nauyaya guda biyu za mu ga yaya za ku wakilce ni a game da su sai wani mutum daga cikin sahabbai ya yi kira ya ce me ake nufi da nauya ya biyu ya ma'aikin Allah sai sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masa littafin Allah ku riƙe shi ba za ku ɓace ba kuma kada ku canza shi da kuma iyalan gidana hakika mai tausayi gwani ya sanar da ni cewa ba za su rabu ba har sai sun tarar da ni a bakin tafkina, kada ku shiga gabansu ku hallaka, kuma kada ku yi musu riƙon sakainar kashi ku hallaka, ba za ku sanar da su ba domin sun fi ku ilimi, sannan ya ce, Shin kun san cewa ni ne mafi cancanta da mummune a kansu? Shin kun shaida cewa ni ne mafi cancanta da al'amura ko wato da al'amuran kowane mumuni da shi kansa sai suka ce haka ne ya ma'aikin Allah sannan ya kama hannun Ali ya kuma ce ya ku mutane Allah ne majibancin al'amurana kuma ni majibancin al'amuranku ne duk wanda na kasance majibancin al'amuransa to Ali majibancin al'amuransa ne sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya ubangiji na ka shaida na isar da wannan saƙo ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam bai rabu da Ali ba har sai da wannan aya ta sauka. A yau na cika muku addininku, na kuma cika ni'imata a gare ku, na kuma zaɓar muku addinin musulunci shine addini na gaskiya. Sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, Allahu Akbar akan cikar kamarar addini. da cikar ni'ima da yardar Ubangiji da littafi na da wilayar Ali bayana. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan zamu da dakata sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu